أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبته والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رافع الدرجات لمن انحفظ لجلاله وبعده البركات لمن انتسب لشكر عبداله والصلاة والسلام على من مدت عليه فصاحة رواقها وشدت به البلاغة نداقها المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي إوج وعلى آله هادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرموا أما بعد ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bakin cikin ‘yan shi'a da ‘yan gargajiya da malaman hada da miyagun ‘yan siyasa Malam Musa Ayuba Loko hafizahullah a wannan rana ta Alhamis wadda ta yi daidai da 20 ga watan Ramadan hijirar mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 zamu ci gaba da tafsirin suratul nisa'i zamu tashi wa'atul yatama amwalahum a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am wa'atul yatama أموالهم نعم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نعم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم نعم إنه كان حوبا كبيرا الله سبحانه وتعالى يتشي وعاتل يتامى أموالهم كبير ومرايو دوكي وينسو me ake nufi da wannan shine wanda ake kira maraya shine mutumin da ubanai ya mutu yana yaro bai balaga ba amma in ka zangon sungumin katu mahaifinka ya mutu ba sunan ka maraye a yare na addinin musulunci ba don haka sai dai a nemi wasu ayoyi waɗanda sun kai magana akan talakawa miskinai sai a je hakacan ko ko wasu ayoyi da suke magana wa atizul qurba haqqahu wannan sai a baka amma dai maraya baka cikin marayu don haka duk hadisan da manzon Allah ke magana akan falalar taimaka ma maraya ana magana wanda uba ne ya mutu yana yaro bai balaga ba misali a ce yaro dan shekara bakwai shekara takwas har zuwa shekara goma in uba ne ya mutu to maraya na to waɗannan marayun Allah ce wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu dukiyoyinsu ashe ana son a nuna ma cewa yaro wanda bai balaga ba idan aka mutu aka bar mai dukiya to kai da an matsayin wakili ne zaka rike mai dukiya kuma rikewa ta amana to in yayi hankali sai ka bashi dukiyar yaya ake gano yayi hankali shine ba wai don ya balaga ba a'a koda ya balaga akwai zamu cimma aya da za ta yi magana za a jaraba shi ne a gani yana da hankali ta yaya ake gano hankali ne an bar ma yaro naira miliyan biyu to yanzu da ka ga alamar ya yi hankali sai a ɗan ɗauki dubu ɗari biyu a ce ɗan riƙa waɗanga ka juya a gani da ka ga ya dawo da wayar dubu ɗari kai ka san bai da hankali <laughs> kuna fahimta don haka sai a ida amshi ke ɗan sauran abin da a can kuna fahimta to ire irin waɗannan ƙara'in din suna cikin abin da ake gwadawa amma ka ba shi dubu ɗari biyu sai ka ƙyale shi bayan wata shidda sai ka ce ina kuɗin da an ka baka sai ya ce a to ai babai kuɗin nan sun kai dubu ɗari uku yanzu ya yi hankali ko bai yi ba don haka sai a ɗauko sauran 1.8 a ce to ƙara su zama naira miliyan biyu don yanzu kai kammalallen mutum haki kuna fahimta amma ka san da ka miƙa mai kuɗi ka gane da sabon roba roba da wayar dubu ɗari ka ji ya fara laƙewa bakin kwana yana cewa a so mai katin naira dubu sai ka ce to a yi sauri in ma akwai wasu cikin akawun ɗin a ida kwashe kewa don wanga da an yi wata biyar bara zai kamawa don haka iri ne na ba a dadewa sai ka je yana zuwa yana faɗin alhaji ka gane ni a ce a dan ni na dan dan mallan wani ko dan dan alhaji wani saboda mi saboda kun bar mai kuɗi bai da hankali Allah ya ce wa atul yatama amwalahum sai Allah ya ce wala tatabaddalul khabisa bit tayyib wala tatabaddalul khabisa kakku yi tabdili ku canza al khabisa lalatacce bit tayyib da na kwarai wannan yanzu ana magana da kai kai da ka jibinci lamarin maraya a da ana samun irin wannan yan an ka mutu an ka bar maraya mafi yawan dukiyar da ake bar musu shanu na da raƙumma don haka yan an ka mutu an ka bar ma maraya an bar mai nagge ɗari an bar mai raƙumi ɗari an bar mai bisashe sai ka kai ka gama da dukiyarka to yanzu lokacin da lalura ta kama ka kana so kana son kuɗi kana son ka sai da bisa sai ka dibi ƙatun maraƙi cikin na maraya sai ka sai suwa sai ka dibi tsohon maraƙi da ya buge cikin naka sai ka kaɗa ma maraya sai ka ce ai maraki ka ɗauka ga maraki nan don haka maraki nawa a gare maraki ɗari to a zo a lisawa a gani maraki nawa na Allah ya ce wala tatabaddalul khabisa bit tayyib ku yi tabdili canza lalatacce da na kwarai ku ɗauke na kwarai na marayi ku ba shi lalatacce kakku yi wannan kuna fahimta kenan dai Allah na ja ma kunne cewa dukiyar maraya da anka baka riƙewa to ka riƙe ta da kyau wala takulu amwalahum ila amwalikum sannan kuma kakkuci dukiyoyinsu wala takulu am kakkuci duki wala dukiyoyinsu ila amwalikum tare da dukiyarku ila bi ma'anan ma'a ai wala takulu amwalahum ma'a amwalikum kakkuci dukiyoyinsu tare da dukiyarka ma'ana an kawo ma kuɗin maraya suna hannunka ka gama da naka ana kasuwanci yanzu da ka tashi sai ka kama gamewa yadda ka kala lura gidanka cikin kuɗinka sai ka kama ɗiba har na maraya kana yi a'a wala ta takulu amwalahum ila amwalikum ci dukiyoyin su tare da dukiyo kakka dauka ga dukiyar maraya ka dauka kamar takata nan in kana son ƙasa Hausa a gane abinda suke cawo babban wa ubana ka cimma ga gida an mutu uba yana da ɗaya kai goma amma suna da babban wa sai a mai dukiya gaba ɗaya a ba babban wa babban wa ya shiga motocin kwarai ya yi cehonin kwarai sauran kanne suna can suna wahala sai ya ce ai sai zuwa gaba sai kuma ba sun ma hisha hankali ba hankali abbasu da ba amma ya rike inda don an ka yi magana sai tsohon unguwa su tazo su ce abin kunya na a ji cewa an fara rabon gidan wane to abin kunya gawa wacce a raba gadon don haka mamaci na mutuwa abu na farko da za a yi shine a yi tattalin haɗa shi a kai shi makabarta ana gama tattalin haɗa shi a kai shi makabarta sai a yi tattalin biya mai bashi ana gama biyan bashi a raba gado ko da ba a gama kwana uku ba amma yanzu cikin ɗiyanka duk wanda ya ce a raba gado ba a gama kwana uku ba ya shiga bala'i don haka duk gari yanzu ana fara ɓaci ne a ce shege ko kwana uku ba a ƙare bai fara lissafin araba a bashi nashi a'a ba shi ya ce araba ba Allah ya ce araba kuma ma damar ba araba ba hitina tana nan don haka da an mutu raba gado ake yi wala takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira Allah ya ce innahu shi yin wannan al'amarin yin mi cin dukiyar maraya tare da dukiyarka kana huban ya kasance ai isiman ya kasance zunubi kabiran ko mai girma daga haba yahubu masdari ne sai a ce huban kuna fahimta ko hauban larabcin qur'ani ya zo da huban kuna fahimta innahu kana huban kabira ya kasance zunubi ne mai girma cin dukiyar maraya don an jibinta ma maraya haza awwalu ma ausa bihi min huquqil halqi mal ce wannan fa aya da kaji Allah yayi wannan magana shine farkon abin da Allah ya wasiya da shi min wato min huquqil halqi cikin haƙoƙi na talikai fi haza sura a cikin wannan sura da wannan an ka buɗa wa humul yatama sune marayi allazina faqadu aba'ahum kafilina waɗanda sun ka rasa uwayensu alkafilina lahum waɗanda suke ɗaukar nauyinsu mutum na ya uba ne ya mutu yana yaro ba uba ka ɗaukar nauyi ba wa ka biyan kuɗin makaranta uba wa ka kawo kaza uba to su ne allazina faqadu kafili na lahum wato waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu wahum sigarun suna ƴan yara da'afun suna masu rauni la yaqumuna bi masalihihim ba su iya tsayuwa da maslahar kansu yaro na wanda bai iya yi kai ne komi bai san yadda ake saye da sayarwa ba bai kai matakin ya ƙare makaranta ba ballantana a ɗaukai aiki fa amaru shine fa amarar ra'ufur rahim ibadahu an yuhsinu ilayhi ilaihim fa amara ra'uhu rahim Allah mai rahama mai jin kai sai ya umurni wa ya umurta ibadahu ya umurci bayinai an yi husinu ilaihim cewa su kyautata musu a kyautata ma maraya don Allah ka taɓa samun wasu marayi cikin unguwarku ko da mutum uku na ko biyu kace yadda ake wa ɗiyanka ɗinki ga sallah su ma a yi musu ka taba daukan maraye guda cikin ungo ku kai shi makaranta da danka hakaratu ka taba hitowa za ka dauka danka da mashin hakai shi makaranta ka dibi wani uba ne ya mutu kace ma danka ya ƙara ba mai ka goya su su biyu hakai wancan yaron shi ma hakai shi makaranta ko baka taba yi ba in baka taba ba ya kamata ka fara don ɗanka ma wata rana zai zama maraya don haka dai Allah maɗaukaki nan yana umarni a taimaka musu shine wato fa amara raufur rahim ibadahu an yuhsinu ilaihim wato Allah mai rahama mai jin ya umarci bayi ne su kyautata gare su wa Allah ya karabu amwalahum illa billati hiya ahsan sannan kada a yadda a kusanci dukiyar maraya sai da abin da shine mafi kyawu wa an yutuhum amwalahum kuma a basu dukiyoyinsu su idza balagu wa rashadu in sun ka balaga sun kai hankali wa rashadu sun ka shirya kamilatan muwaffara a basu dukiyarsu cikakka ba tare da tauyewa ba kada a mutu a bar ma marayi yana ɗan shekara bakwai a baka naira miliyan biyar a ce ka aje mai ya kai shekara ishirin yanzu sai ka ce to ai lisahi kullum kana lisahi abin da yaka ci dubu da ɗari biyar yanzu an shekara ishirin a kamilatan muwaffara nawa an ka bar ma naira miliyan biyar to miliyan biyar za ka kawo mai in ma aso a samu riba za ka kace sun kai miliyan goma sha biyar saboda tsakaninku da Allah ya an ka sai hilin naira miliyan biyar ya shekara ishirin ko miliyan goma sha biyar ana sai sai to yaya an kai yanzu ga kuɗi ne ma ana biɗa su yato ba su yato ba don haka abin da ake so ka sa su wurin da za a samu riba ta ƙaru, in so a samu kakkama raba riba da shi ka ɗauki kuɗi ne ka sa cikin dukiyarka duribar da an ka samu ka cire mai abitai duribar da an ka samu ka cire mai radda an ka hwaɗe ya hwaɗi radda an ka samu riba ka cire mai zuwa lokacin da zai hankali to yanzu sai ka gama kuɗin gaba ɗaya ka miƙa mai cewa taho babanka ya mutu ya bar ma naira miliyan biyar amma ban kai su ɗaya banki na aje ba na sa su kasuwanci ga abin da sun hakai yanzu miliyan biyar ɗin sun zan naira miliyan hamsin an shi ya ce to baba ai abin da za a yi ka yi kiyasi ka ɗaya a'a babu komi na yi ma don Allah to shi na abin da Allah ka bada umarni a kyautata ma maraya don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ta bayani wa an yutuhu amwalahum cewa a basu dukiyoyinsu idza balagu wa rashadu kamilatan muwaffara cike ba tare da tauyewa ba wa Allah ta al-khabisa cewa kada a yi tabdili ka a canza mummuna allazi huwa akalu malil yatim ai ana nufin shine cin dukiyar maraya bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba bi tayyib wa huwa al halal fi ma fihi harajun wato shine halal wanda babu wani laifi a ciki ne wala tabi'atan babu kuma bibiya ba a biyo ka komi ba babu wani laifi to kakka garwaya da abin da an naka da wanda ba naka ba ka game ka canyi wala takulu amwalahum ila amwalikum ai ma amwalikum kakku ci dukiyoyinsu tare da dukiyoyinku fafihi a cikin wannan bayanin wannan aya tanbihul liqubhi akali malihim akwai tanbihi wato shine tanbihun fadakarwa liqubhi ga muni na akali malihim bi hadhihi alhala cin dukiyarsu ta wannan hali a jibin ta ma maraye ka lababa ka canya kuɗi ne allati shine allati qad istaghna biha allati qad istagana bihal insan wato kamar ana son a san wace dukiya kenan shine malam ya ce wadda mutun ya wadatu da gareta bima ja'ala alallahu lahu min rizqin saboda Allah abinda Allah ya bashi na arziki fi malihi a cikin dukiya ta ma'ana dukiyar da kai da an ka ba dukiyar maraya ka wadatu da gareta ma'ana in kana talakka ranka da hannu to an ka baka dukiyar maraya ba cilasta ka an kai sai ka ɗauki nauyi ne ba a to ka diba cikin dukiya tai ka zanka dan dan mai wani abu kuma riba in an samu a raba amma akwai wadda dukiyar da kai ka wadatu da gare ta ma'ana mai hali kake ka mallaki naira miliyan goma an baka naira miliyan guda na maraya don Allah mi an cewa sai an raba riba da shi da abinda duk miliyan ɗi ne sun ka samu barmai abi ne kayi abin don Allah shine mal ya ce faman tajarra ala hadhihi al duk wanda yayi karhin hali cikin wannan hali faqad atahuban kabira yayi karhin hali har ya ci wani abu cikin wannan hali da anka ambata mai na dukiyar maraya to ya zoma waton abin da yake laifi mai girma ai isman azima lehi mai girma wa wuzran jasima da kuma zunubi wanda yake mai girma mal ya ce wa ministaf dalil habisi bi tsayib yana cikin canza mummuna da kyaukyawa an ya huzal wali ma min malil yatim majibinci maraye ya amsa daga dukiyar maraye annafisa ya ɗauki mai daraja mai tsada to in ya ɗauki mai tsada wa yaj'ala badalahu min malihil khasisa wa yaj'ala badalahu min malihil khasisa ya sanya badali canjin wannan dukiyar ya sanya al khasisa ya sanya wadda take kaskantacca ya dauki annafisa ya yi tabdilin ta da alkhasisa ya ɗauki mai kyau cikin dukiyar maraya in zai sa mai sai ya sa wadda take ba mai kyau ba misali an tura kuɗi an sawo kaya bayan an dawo sai diba ya ga cikin kayan nan akwai waɗanda sun yi dameji sai ya ce duk a hissan mai su ana mai su a can sai ya mai da waɗannan nan sai shi mai da waɗancan lalataccen wai su an na maraya tunda su sun ka lalace don Allah ya shirya gaskiya to wannan bala'i na mu kai inda Allah maɗaukaki yake magana innal ladhina ya amwalul yatama zulman innal ma zulman. يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نعم إنما يأكلون في بطونهم نارا نعم وسيصلون سعيرا وديب سيد الله يكاو عدد حسري إنما kuna fahimta innal ladina waɗannan da yakuluna amwalal yatama zulman suke cin dukiyoyin maraya saboda zalunci sai Allah madaukake ce innama Allah ya kawo adatu hasarin kunga ga innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman sai Allah ce inna ma adatu hasadan abin sani kawai yakuluna fi budunihim nara abinda suke ci ga cikkunan su shine wuta ma'ana kamar kana ɗaukar garwashi na kana sawa ga bakinka Allah ce wasa ya launa sa'ira da sannu za mu kona su da wuta wato wutar sa'ira wuta mai tsananin kuna. Allah ka tsare mu shine nan malam yake magana akan irin kyautatawa da Allah maɗaukaki ya ce a wa maraya to ka ku yi tabdilin abin da yake mummuna da kyaukyawa shine ɗaukar dukiyar maraya bi gairi ɗibin nafsi ba tare da daɗin rayuwa ba shine bi gairi haƙƙin. wa huwa al shine mal yace ai ma amwalikum fihi tanbihun li qubhi akal mali malihim bi hadhihi al hala allati na bi hal al insanu bi ja'ala Allahu lahu min rizqin fi malihi mal yace faman tajarra ala hadhihi al hala duk wanda yayi karfin hali a cikin wannan hali faqad atahu huban kabira ya zo ma zunubi mai girma ai isman azima shine mala yace to duk wanda ya kawo canji wa min wa min shine wa min malam yana cewa yana daga cikin wamin istibdalil khabisi bi tayyib yana cikin canza mummuna da kyaukyawa din da an kai magana a cikin aya menene menene ma'anar wannan malam sai malam yake cewa an ya khuzal wali min malil yatim majibinci al'amarin maraya ya dauka daga dukiyar maraya ya dauki annafisa cadadda wa yaj'ala badalahu min malihil khasisa ya sanya badalinta daga cikin dukiya ta ya sanya kaskantatta wa fihi a cikin wannan bayani wulayatin alal yatimi yana tabbatar da wato jibintar maraya ashe wannan bayanin wala tatabaddalul khabisa bit tayyib yana tabbatar da mi yana tabbatar da ashe akwai wilaya ga maraye maraye kenan akwai wani wanda aka cewa ya jibinci al'amari ne tunda har aka bashi umarni kakka canza mai kyau da lalatatta ka dauki tashi ta kwarai ashe akwai wani wanda ana cewa kai ka jibinci al'amarin maraye li'anna shine min lazimil ita'il yatimi malahu yana daga cikin lizimtar watun baiwa maraya dukiya te subutul wulayatil mu'ta tabbatar da wulayar wanda zai kawo dukiyar ba kai an ka ce ka kawo ta sadda duk an ka bukata ba alamalihi akan dukiya te wa fihi al'amru bi islahi malil yatimi to cikin wannan akwai umurni da gyara dukiyar maraya ka yi tattalinta kamar taka ko kuma hiye da taka li'anna tamamu ita'ihi domin cika ta bayar da dukiya ta bayo suwa gare shi malahu dukiya ce hibzuhu akwai kiyaye ta in ba kiyaye ba ana kawo ta cewa kak canza ta da mummuna kenan ana nuhin ka tsare ta lahiya lau in za a kawo wa ka kawo to kawo ta kuma yana kiyaye ta wal qiyamu bihi bima yasluhu da tsayuwa da wannan dukiyar ga duk abin da zai gyara dukiyar wayan mihi ya hauhawar da dukiyar ba haka ta ɗaya ka aje kullum ana ɗiba ba a'a ana son ka samu annumu babbaga dukiyar tana kaza ta zama kaza wa adami ta'aridihi lil makharifi wal akhdar kuna fahimta wato wa adam wa ta'aridihi da rashin bijirowa da dukiyar maraya tunda shi yanzu dukiyar ita an rayuwa te lil makhawif da ababin da ake jin tsoro akwai harkar da in ka shiga kai ka san ana jin tsoro tun kahin a shiga to don Allah ka sa shi wannan harka kuna fahimta akwai harkar da kahin a shiga duk zaka shige ta za a ce ma to wane harkar nan in ta buga tana iya zama babba harka kuma wallahi in ta lalace sai ka bada tausayi kawai me ku bani misali to in kace gwari kai umumi Allah ya saka muku da alkhairi a bar ma naira miliyan goma na maraya sai ka ce to wane na ji labarin Lagos in an kai albasa tana tsada bari a yi mota guda ta albasa a tura Lagos sai ka zo kara a yi mota guda ta albasa a tura to kaga in an kai sa'a to da ran nan kila ya tashi don maraya bai ko buƙatar taimako in an kai rashin sa'a sai ka koye babu kuɗin biyan dare ba don ruwa ɗaya za su kama tarara ƙasa to <laughs> kun ga duk abin da ana iya samun ganganci su a zamanin da abin da suke kira gara ganganci ditta dukiya ga ganganci shine ka bada kuɗinka a hauruwa da su kuna fahimta a hauruwa da su saboda mi akwai matsala yanzu kuma in ka duba wannan ba ganganci ba ne. Tun da ya zo mafi yawan kwantenonin da ake kawowa duk cikin mi aka kawo su cikin ruwa a wannan lokacin babu kimiyya wadda an ka samu yanzu don haka ana ganin ganganci na a hauruwa da irin da ba irin jiragen mu a gare su ba yaggiyar ruwa kawai tana iya ɗaukar jirgi ɗaya ta kwahace shi shikenan kuna fahimta don haka dai duk abin da ake ganin akwai haɗari wurin yi nai to ba za a ba za a sa dukiyar maraya a aure ba cikin nikin kihi ruwa ba a sa dukiyar maraya cikin kinikin kihi ruwa kuma ba dukiyar maraya ba ko ta kai halatta kai cinikin kihi ruwa kuna fahimta don haka manzon Allah ya hana ciniki na garad wato cinikin ganganci a ce ba da kaza in ta yi za a samu kaza in ba ta yi ba in ba ta yi ba ku sani alƙa'ida ta ad bil kharaj duk sana'ar da ba a haɗuwa wato ko ba a cin riba gare ta ƙa'ida ta wadda in za ka shiga kasuwanci ka tambaya ana haɗuwa an ce ana haɗuwa shiga da ƙafa biyu amma in an ka ce ina riba ɗaya aka ce wallahi kai ka san ƙarya ta kai ka san 419 ɗina za a yi ma musamman irin yanzu tallace-tallacen da ake kawo social media sai a ce ma ga wasu nambobi da ka tura wuri kaza da kaza yawan adadin kwastoman ka rabe yawan abin kamar irin kasuwancin bitcoins ba yana nan ba me hukunci ne kai ka san akwai ganganci ciki saboda yanzu ma bankuna sun yarda da wannan kasuwancin sun yarda da cewa ma kuɗi na kaga akwai ganganci duk abin da yau yau wani na iya cewa an mai shek yau yau ana iya cewa an soke kaza ba kuɗi ne ka zama talaka ya zama aikin banza don haka dai malam nan yana magana akan mi akan cewa a yi kyaukyawan mu'amala da dukiyar maraya ka a garwaya ta da komi me a gaba malam ya ce muna yana cikin canza mummuna mutum ya ɗauki dukiyar maraya wadda take mai daraja ya bashi wadda take kaskantatta yana cikin lizimtar dukiyar maraya wato cewa cewa a kawo ya nuna kenan akwai waliyi wanda zai kawo da tsayuwa game da gyaranta to kada mutum shi gitta ta ga abubuwan da suke na tsoro wal haɗari da hadarurruka dangane da wannan bayanin da malam ya kawo ashe kenan dole mu yi mi dole mu yi taka tsantsan ga dukiyar maraya to sai Allah madaukake cewa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نعم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم نعم ذلك أدنى ألا تعولوا الله سبحانه وتعالى ينا مغنى cewa wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba filiyata ma ga marayu ana magana yanzu an bar ma marai ne ya rikonta tana hannunka ba yanzu an gama magana akan marayu ba an ce wa atul yatama amwaluhum wala tatabaddalu al khabisa bit-tayyib to yanzu marayuna an kabar ma cikin marayun da an kabar ma akwai 'yan mata ciki to kuma ya halatta ka aure waɗannan 'yan matan misali ka ɗauko marayu hannunka sun girma ya halatta in kana son wata cikin su ka aure ta to in kuma baka so sai Allah ce wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama in kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba a marayun da kuke riko waɗanda a hannunku to fankihu ma ɗaba na minan nisa'i fankihu ku auri ma ɗaba na minan nisa'i abinda ya muku daɗi na mata ɗaba abin abinda kuke ƙauna kuna so suna son ku ba aure dole ba a cewa akara maka Allahu da Allah mun ga dai ya kamata a haɗa ka da wance ka yi hankuri ba a hankuri a aure wance haka ke ma ba a cewa don Allah ki muna karimci wane na ba a ce bai cewa yana son mata gidan mu a ki a wallahi in baki so ne faɗa musu baki so ne domin ka'idar da Allah ya ba suwa in akwai kiyayya ba a ta Allah madaukaki ya faɗi cewa an sanya muku ma'auratayya na litaskunu ilaiha don ka natsu zuwa gare ta tsakaninka da Allah kana natsuwa da wadda baka so duk wadda baka so ko ganin ta baka son yi kana son ta so na musulunci amma baka son ta so na aure haka duk wanda bata son ka ko ganin ka bata so bata son wata mu'amala ta hada ka da ita don Allah akwai matsala ko ba matsala tunda ku diba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai Allah ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya sanya tsakaninku ku maza da mata ya sanya mawaddatan kauna wa rahama da tausayi idan babu waɗannan abubuwa zamantakewa ba za ta yi ba mawadda ya zama tana son ka kana son ta wa rahama kuma akwai tausayi ya ake samun tausayi ba yadda za a yi ka ga tausan wanda baka so don haka kullum bala'i dai za a ta yi an haɗa mi an haɗa abubuwan da ba su zaunuwa sai Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna game da irin haka akwai ayoyi akwai abin lura liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke masu tuntuni abin da ya kamata ku sani dangane da wannan sai Allah ya ce fankihu ma dabalakum minan nisa abin da ya muku daɗi na mataye kamar mun ce Allah to nawa nawa sai Allah ce masna wa sulasa wa ruba'a ko aure biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu kuna fahimta kenan ba ana nuhin ka aure biyu ka koma aure uku ka koma aure hudu kamar wasu da wasu bobayi sun ka fassara ba wai kai mata tara wannan babu wani magabaci da ya fassara aya haka ma'ana ana nuna ma kana iya auren biyu in ma biyu ba su ishe ka ba aure uku in uku ba su ishe ka ba aure hudu kuna fahimta Shi ne nan Allah madaukaki yace masna wasu lasawar ruba sai Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu wahida idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba to ku aure guda ashe in ka ga mutum da mata guda yayi tsayi ne ya rike gam gam gam alama ta ta mi adali na dai mai mata guda bai ƙara ba alama ce ta adalci abinda Allah ce wa in khiftum Allah ta adilu ku kalli siyakin ayat ba Allah rama ba haka Allah ya ce ba kaga kuna so Allah ta fa in khiftu in kun ka ji tsoron Allah ta adilu ba za ku iya adalci ba in kun ka ƙara ta biyu fawahida ku yi guda ashe duk mai mata guda in ya ƙara don tsoron in ya ƙara bai iya adalci mi suna ne addinin musulunci don haka duk mai mata guda adali na ba wai lauyan mai mata guda na nassin qur'ani na kuna fahimta masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum Allah ta ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum ko abinda da makutan mallaka me ku tan mallaka shine ku yanga ku yanga ta shari'a ba ku yanga ta hinkarhi ba ina masu zuwa kawai mutum shi tashi shi ce wai ya samu wata azbina ja shar ya ce boyata a wada mana yaƙi ina an kai yaƙi an ka samu ta wai don Allah bayin ga da kuka wa ba ku ɗauko maza bisa ba a samu katta? ka zo dukka ka zagaye Nijar ba a samu bawa namiji wai amma sai a zo a samu sambar mai yarinya sun ko wakin wanda ya rasa a ce wai boyata wai sadakata wallahi kashi Allah zai baka saboda ba a samun bayi sai an yi yaki yaki kuma na musulunci ku hada mana ina yakin da an kai tsakanin kafirai da musulmi an ka ribance su bayan an ribance su sannan sun ka zama bayi amma a shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah don haka mafi yawa ɗiya na ake ɗauko wakila wani talauci ya isai ya sai da ɗiya ta a ɗauko ta a matsayin boya to haɗarin da akwai yanzu kai ka san ba boya ta baka riƙe ta a matsayin boya akwai matsala ko ba matsala ba don haka dangane da waɗannan ayoyin sai malam ya jido wurin bayani ya ce ai wa in khiftum Allah ta'dilu in kun ka ji tsoron ba za ku iya adalci ba ta yataman nisa'i a cikin marayun matan da aggare ku kuna riko allati hata hujurikum waɗanda a karkashin kulawar ku suna ku? wa wulayatikum da walicin ku wa khiftum ta taqumu bi huquqihinna kuka ji tsoron ba za ku iya tsayuwa da haƙƙin su ba yadda ya kamata li adami muhabbatikum iyahunna saboda ku yanzu ba ta yi ma ba ku diba yadda shari'a ke hitowa ga hili ta faɗa ma yanzu kai ka riƙon yarinya shari'a ta baka dama in kana da bukata da 'yan yarinyar nan da ka ɗauko riƙo caɓe ta yi wub da ita baka saba ma Allah baka saba ma manzon Allah ba ko da uwar gida ta ce yanzu abin kunya za ka bar min yarinyar da kai min wanke wanke ka a babu ruwanka da ita wallahi kawai da kai ta batun ta yi wub da ita kuna fahimta to abin kunya na to amma in zan baka son ta to in zan baka son ta shikenan li adami muhabbatikum iyahunna adilu ila ghairihinna ku karkata zuwa ga wasu yanzu ga ta gida ba ta yi ma to koma waje lalabo wata ba ca aka yi auren zumunta za a yi ba ƴan uwarka don Allah ka taimaka ka riƙe ha ba a haka nan kun san ƙasar Hausa idan wayar rasu sai a yi mi wanka ya rasu ya bar ɗaya guda biyar sai a kira ka sai malamai su kewaye ka a ce ma wane yaran ga ka a bari su ta gayyara kawa Allah da girma Allah ka riƙe ɗiyanka don haka ka caɓe ta don Allah a ɗaura aure jibi a abin nan sai ya soke ka ya ce to babu komi malam a ta a ɗaura a'a ba a haka nan kira ne aka yi a bashi shawara a ce wani eh, wanka ya bar mata da ɗiya shi na mun ka kira ka mu tambaye ka kana da ra'ayi da ita ba taimako aka son kai ka ɗauke ta ba a taimako a ɗomaci saboda rayuwa ta fo'i ba. haka ita ma ba a kiranta a ce don Allah ki yi hankuri ki ɗauke shi ba a taimakawa kar ki yi hankuri ki ɗauki kowa tambayar ki aka yi shawara yayi yi miki eh ya miki eh sai a je a ɗaura aure kuna fahimta don haka wannan al'ada ta a ce a yi hankuri don a rike gida ba al'ada ce mai kyau ba don yanzu cikin rayuwa ta in bai sunta kun wahal sai cikin rayuwarta in ba ta so kun wahal sai da tana gudun a ce ta yi abin kunya ga ta da diya an ce ta bari a rike diya ta ki bari to ba a haka na addinin musulunci kai sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kusa abin da ya kwaru. mata agarai, shi bawa na ita boyata ana kiranta barira sai Aisha ta taimaka mata ta sai ta iyanta ta a ka'ida idan kana bawa matarka tana boya to lokacin da anka iyanta ta yanzu tana da hurriya na cewa to a karamaka Allahu aure na yanzu ka bi boya ai uwaka aure yayi fasi in tana da bukata kuma za ta ci gaba da zama to me yasa anka bata dama aure shi fasi saboda in kana bawa yanzu duk ɗiyan da ta haihuwa mai gidanka na iya kame su ya sai suwa to yanzu don Allah akwai matar da ka son a ci gaba da sai da ɗiyanta don haka barira tana samun inci sai ta faɗa ma mijinta cewa yanzu kan Allah dai shi sauwaka kowa shi kan makai ne to shi ko Allah ya jarabe shi da su da sonta kusa abin da ka faruwa kwanonin Madina shi ka biya inda duk yara sun ka gane sai a ce yanzu barira tabbinan na koye suna ne na ki hudi ne don kusan yan yaran yanzu cade sunan sahabi su kai sai a ce yanzu barira tabbinan sai shi bi hanya nan kawan mahaukaci ya koma ƙarshe manzon Allah ya ga tausayi ne ya zo isko barira ya ce barira baki koma wa mijinki ta ce manzon Allah umurni na haka bane in umurni na haka bane an gama can ɗaya amma in shawara ta haka bane ban so ne ya ce shawara ta ne ka baki ta ce to ban so ne haka nan ya yi hankuri kuna fahimta in yanzu na mi faruwa sai a ce shege ya ta shanye shi wallahi akwai wadata babu wani shanyewa da takan ma shi kenan wallahi da an samu wadda haka so an gama da kai saboda haka so ana iya jaraba kowa ana iya jaraban mace da son namiji ana iya jaraban namiji da son mace to ƴan uwan miji sai su ce wallahi rubuce shi na babu wani na faɗa muku taddawa banza ta babu wani rubutu da aka ba su a wani abu don haka kakka ma wahala kanka in kina son ki mallaki mijinki ci gaba da mai abubuwa masu kyau komi taurin kai ne wallahi in dai kina kyautata mai Allah zai azaki bisa gare shi Allah zai karkato Allah zai karkato miki shi don haka malam yake cewa kun ka ji tsoro game da tsayuwa akan haƙƙin su fa'adilu ila ghairihin ku karkata zuwa ga wasu wanda ba su ba wankihu ma daba lakum can da Allah ce fankihu shi malam yace to wa anki wa ma'ana ku je ku auri ma daba lakum abin da ya dadi gare ku minan nisa'i na mata ai ma waqa alaihin ikhtiyarikum abinda zaɓin ku ya ba ku choice ka abinda ka ji kana da ra'ayi shi zaka ɗauka min zawati dini amma in zaka ɗauka don Allah ɗauka ma abuciya addini shina malam ya kwara ma shi abin na farko da ake so min zawati dini dauko mai addini na hada muku ba mai karatu aka nuhi ba mai addini daban mai karatu daban kana isko wata wallahi ta haddace amma wallahi yar bala'i ta ga wata wallahi ijihi hidu a gare ta amma ko ruwa ba su yi lahiyar ta ba ga qiyamul layl ga azumin attanin da alhamin yan aima lehi a baka hankuri ga wata ta haddace la ai malai ya tace miza kai akka mutane renin wai wallahi mutane goma sun ka neme ni ne hankuri da kai to don Allah wagga ya za a yi ma ka fahimci haddata ka iya ganewa don haka kai ta roko Allah ya baka mai addinin kuma mai ilimi in mai addini da mai ilimi ba su samu tare ba to samu mai addini don shi manzon Allah ce alayka bi zati din ina umurninka da ma'abu bai ce alayka bi zati ilm bai ce ma'abuciya ilimi bi zati din manzon Allah ya ce don haka mala ya ce min zawati din to kuma bayan ta ana iya auren wata a ɗabi'ance mutane suna iya auren wata yace wal walmal da ɗan wani abu ga hannu ashe ana wub da wata in akwai ɗan wani abu amma dai annabi ya ce ma ka yi wub da ita in tana da wani abu annabi bai ce ba amma in ka yi ka saba ma Allah baka saba ma Allah ba akwai wasu hadisai da suke zuwa suna magana akan irin wannan matsalar watan ku kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ida magana da malai wal jamal da kyau ta azawa gaban mota ta wato duk zan ga sun san yaren kuna fahimta wal jamal da kyau wadda ita kwaggani sai ce masha Allah wani bai ma ta shiga sheka bai ji an faɗa ma ba kai shi ka nuhi ba wuri wuce zaba tunai kuna fahimta wal jamal wal hasabi wal hasabi da yan matsayi tana da muƙami wan nasabi yar dangantaka ta yar dangi ɗiyar babban ba mai hili ba ɗiyan masu wani abu ita ba ita an riƙe yanzu da wani abu ba a ɗiyan masu wani abu ga hannuta wa gairi zalika da wani wannan mina siffati dha'iya li nikahihinna na siffofi da suke ja wurin auren mace ma'ana waɗannan siffofin addini dukiya kyawu matsayi dangantaka duk waɗanga abubuwa guda biyar kowane ɗaya daga cikinsu yana jan namiji zuwa ga auren mace wani duk a haɗe biyar ɗin gaula ba shi yaka kallo ba abin da ya kallo mijinta ya mutu ya bar naira miliyan hamsin an raba an bata nata gado don haka shi aikawa ya kai Do Allah karama kallawa in an samu irin wannan ayi muna abin nan sai a tema a ta taimaka ma dai kaka taimaka mata ita ta taimaka ma wani irin ta ɗaya ka jira babu ruwa ne wallahi duk ka kawo wanda ta haddace Buhari ta haddace Qur'ani ta haddace Buhari da Muslim ba ita ya kaso ba shi ko wani inda zai baka takaice sai ya kira ka ya ce malam don Allah ya an samu yarinya mai hankali wanda dai ta yi karatun addini ta yi karatun zamani kuma ga ta tana da kyau don Allah a sanar san to kaga abin da yake nuhi kai mallamin wawa haki don yanzu ya za a samu wagga ka tebe dace kai wallahi shi yake nuhi dan duk wanda ya kira ka ce a samu yarinya mai hankali mai kyau ta yi karatu zamani ta yi karatu addini wai ka kirai to kai wawa haki kenan <laughs> Allah ya sawaka <laughs> wannan sabo gairi zalika mala ce wa gairi zalika mina sifati da'iya li nikahihinna na siffofi masu ja zuwa ga aurensu. su fa hataru ala nazarikum sai mala ce to yanzu ku zaba fa hataru ku zaba ala nazarikum ga abinda nazarin ku ya bako ka diba kaga ga abin da ya to ka zaba mala ce wa min ahsani ma yakhtaru min zalika sifatid din yana daga cikin mahi kyawun abin da ya kamata mutun ya zaba wa min ahsani ma yukhtaru min zalika yana cikin mafi kyawun abinda ake zabe na abinda mun hakawo sifatu dini sifata addini kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ce tun kahul mar'atu li arba'in ana auren mace don abu guda hudu limaliha ana aure don dukiyarta wali jamaliha don kyawunta wali hasabiha don matsayinta wali diniha don addininta sai annabi ce fasfar bi zati dini tare bat wata ruwaya tare bat yadaka ma'ana annabi na ce ma ka zabi ma'abuciya addini mal yace wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya annahu yanbaghi lil insan ya kamata ga kowane mutum an ya hatara qablan nikahi yayi zaɓe kafin aure ba ce akai akar Kallahu gidan mallan wani akwai wata yarinya kaza kaza yace to babu komai da Allah ku yi magana ina Kaduna amma a daura min aure kahin in ta a'a an ya hatara yayi zaɓi qablan nikahi kafin aure bal kai ba ma ya tsaya ya zaba ba bal wa qad abaha lahu shari'u an nazar ila man yuridu tazawwijha cikin tafsiri yake ba wajen tafsiri ba qad abaha lahu shari'u mai shar'antawa wake shar'antawa Allah ta harshen manzon Allah ya halatta mai an yanzura yayi kallo ka buɗe idanunka kyam ka dibe sama da ƙasa miza ka dibawa mala ya ce ila man yuridu hayadi ba zuwa ga wadda yake son ya aure ta ba ustazanci na ba a ce a karmaka Allah to ga ta nan wai ku yi magana ce subhanallah sub'a tadda kanka kyam ka dibe ta sama da ƙasa ta zo da niqab ɗinta ta cire niqabi kaga huskar ta ce ba kafsina ba an ka ruhe ma za mu zo mu karanta ku ji abinda malaman fiqh suke yi za su ɗauki babe wanda kuke ganin yama me amfanin kawo wannan amma su sun san illar misali kai ka aure mace kai ga wanda ka aure ta ko da an ka kai ta bayan kwana biyu sai ka ga wallahi ashe ba haka nan na ba ashe wallahi gaba ɗaya duk cikin ta soltacce na sol zahi gare ta huska ɗaya azahin bai kama ba kuma bata faɗa ma ba yanzu ya hukuncin aure kuna fahimta bayan wannan ana iya auren ma mahaukaciya akwai watun rashin lahiyoyi na suke haɗawa ga rashin lahiya guda biyar uku ciki maza da mata sun yi tarayya biyu ciki mata ɗaya sun hakeɓanta misali ki zo ki ga yaro lahiya lau malla ya ce miki to akwai wani yaro zai zo ya yi magana da ke in ke mai ya zo ya yi magana da ke ku yi magana lahiya lau ya tashi ta har ya ɗan baki kyauta ki buga mu mallan ki ce yayi miki a ɗaura aure a yi komi a shi mahaukaci na tuburan dama ta jiya. <laughs> ana haka ko ba a yi kamar kai yanzu ka yi jinkira da wata ashe wallahi ɗiban ruwan la'asarta ruƙuya ta an kai mata tajje dama an kalaka ma ita ana kai ta kwana biyu wallahi kaji tana hezge-hezge. ya hukuncin auren duk malaman fiqh suna zuwa su yi irin wannan kuna bayanta to shi na malai ya ce wa qad abaha lahu shari'u an nazar ila man yuridu tazawwujaha mai shar'antawa annabi sallallahu alaihi huzas na man ahabba an ya huzas na taini wanda fala yajuzu ziyada ala ghairi ma samma Allah ta'ala ijma'an baya halatta ƙari bisa ga abin da Allah ya shar'anta bisa ga ijma'i dangane da waɗannan ayoyin da malam ya karanta malam ya ce muna Allah ya ce fantuhu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum cewa wannan aya bayani ne filla filla da yake shajja a mutane zuwa ga yin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana Buhari da Muslim Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah yace gare mu ya ma'ashara shababi man istada aminkumul ba'ata falyatazawwaj annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kutar sashin samari man istada aminkumul ba'ata duk wanda ya samu iko daga cikin ku falyatazawwaj yaje ya aure to kaga manzon Allah da yake yafi kowa iya bayani sai faɗi fa'ida aure yace fa innahu agaddu lil basari aure shi ya firuncewa ga gani in mutum yana da aure ba za ka ga ya cika yawan debe-debe ba in ka ga an ajiye dan kwali bisa bulo mutum ya yi ta leƙawa saurayi na fa innahu aghaddu lil basari ya hiruncewa ga gani in mutum yana da mata kuma yana da imani kalle kalle ne ba za su yawa kamar mu ba kamar gwabro kun fahimci Hausar fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji kuma shi ya kiyayewa ga al'aura don shi hukuncin saurayi in yayi zina yana da bambanci da hukuncin mai mata kuna fahimta saurayi in za a yi mai bulala ɗari wata gariba am a kore shi shekara guda a rufe shi shekara guda mai aure fa in yayi zina an ka samu shaida kashe shi ɗaya za a yi shine wa ahsanu lil farid sai manzon Allah ya ce to wa man lam yastati duk wanda bai samu iko ba don akwai wanda bai da ikon yin aure sai manzon Allah ya ce fa alaihi bisawmi ina umurni ne da azumi wannan sakon na samari na, fa'alaihi. kayi kayi ka buga ka buga lalura ta kiya baka samu kuɗin da zaka kama gidan da zaka aje matar ba kuma baka iya ɗaukar nauyin matar to fa alaihi saum manzo Allah ya ce ya umarci irin wannan da azumi me fa'idar azumi sai manzo Allah ya ce fa innahu lahu wija'un shi azumi zai zama daddaka gare shi nan ba manzon Allah na nuna in ana azumi ba a sha'awa ba a'a wanda yake azumi imanin da aggare zai hana mai ma kawo hikaitu wani abu da ake kira shawa kuna fahimta sai magana akan dubi cewa ya halatta ka zo ka diba matar da zaka aura shi ma hadisai na ga sunan ingantacci kamar hadisin Jabir ɗan Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khadaba ahadukumul mar'a fa inistada an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al nassin hadisi daga bakin manzon Allah idan ɗayanku zai nemi macen da yake son ya aura kana son ka aure wance sai manzo Allah ce fa inistada an yanzura ila ma ya da uhu ila nikahiha in yana da iko ya kalli abin da ka ja ne zuwa ga aurenta falyaf'al ya aikata wannan kallon da zaka yi ba dole na sai ta sani ba Islamiyya su da take tasowa dan samu wani wuri ka kai ma wani ziyara ka ce dama ina son mu dan tattauna wasu matsaloli sai ka dan dauko wayarka nan ta ka dawowa bayan ta dawo ka dan yi haka ya halatta a shari'a Jabir bin Abdullah Mudira bin Shu'ba sahabin manzon Allah shi ma ya faɗi haka yace wata yarinya ya kaso tana da gona ta dabino ya kama labewa yana lekonta can in za tana gonata ta dabino sai ya hawo ya ta lekawa sai wani ya kama Mudira akwai matsala ko ahli sunna wal jama'a ya labe yana so ya ga wata ta taso da islamiyya yana dan hanginta sai wani ya kama ya shiga uku ya ce shege hukun Allah can shika zuwa wallahi da bulugul marami ne da dagaggen wando amma can nicin kai yana leke leke a sunna ta yadda kadiba mugira bin shu'ba da wani ya kan mai yace yanzu kana sahabin manzon Allah kaka wannan sai mugira bin shu'ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya sa son wata cikin rayuwar ɗayanku. in yana da ikon da zai diba ya ga abin da ka ja ne zuwa ga auren ta yazo ya duba to kaga wasu na yace ai mugira don an kan mai na yace haka to sai ga Jabir bin Abdullah shi ma ya ruwaito hadisin shi ko ha yace annabi ya ce idza khadaba ahadukumul mar'ata fa inistada an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al idan dayan ku yana son ya nemi yarinya ya aure ta in yana da iko ya kalli abin da ka ja ne zuwa ga aurenta falyaf'al ya aikata ka dibi dirin ta sosai tsawonta ta yayi ma shikenan sai mi ga hadisai nan sun hiso